ɗaya ga watan rabi'u uthani hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ishirin da shida ga watan mac shekara ta dubu biyu da tara idan ba manta ba a wancan mako dai gabata mun ɗauko bayanai da muke gabatar ma 'yan uwa musulmi ba don komi ba sai don wa'azi na nasiha da muke gabatar ma ɗaliban makarantar mu musamman wasu 'yan mata guda hudu da allah madaukin sarki ya azarta su da samun karuwa na aure muna masu addu'a da cewa allah madaukin sarki ya masa albarka ya sa masu albarka sannan ya hada su da su da mazansa a cikin alkhairi allah madaukin sarki ya masu jagoranci da su da dukkanin abin da zai basu a nan gaba a wancan nan wa'azi da ya gabata kamar yadda na ambata mun yi amfani da wancan lokaci ne mu gabatar da shimfiɗa shimfiɗa mai matukan mahimmanci da muka ga dacewan ya zama shi ya zo a farko kafin abin da zai biyo baya ya biyo bayan shine musan cewa mu bayi na allah maɗaukin sarki babu abin da za mu yi a rayuwanmu da kuma addininmu face sai yadda allah maɗaukin sarki ya gaya mana mu yi babu wanda zai faɗa mana abin da allah maɗaukin sarki yake so mu yi ko abin da allah baya so mu nisanta irin wakilin shi jakadin shi da ya aiko mana shine annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi to shi manzan allah nan ya yi aikin shi ya isar mana da saƙon da allah madaukin sarki ya aiko shi da shi cif cif ba coge ya bayyana mana yadda za mu addini ya bayyana mana yadda za mu rayuwa allah madaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya ta kwadaitar da mu a wani wajen ma yana umurtan mu a wani wajen yana zare mana ido a kan cewa mai koyi da annabi mai hankali mai taka tsantsan muddin muka saba ma abin da ya umarce mu da yin shi to jama'a na daga cikin abin da annabi ya zo da shi kuma allah maɗaukin sarki ya umarce mu da mai koyi da shi akwai al'amarin aure wanda idan kuka duba ko mata kashi casa'in da tara na rayuwanku inda yake kara kai na da kai da komowa babu abin da ya shafi irin gidan aure yarinya tana fara tasawa babban ajandan da ke gabanta shine wa za ta aura yaushe za ta yi aure in ta auren nan mai zai biyo baya hayayyafa ne wani ne wani ne da daidai abubuwan da insha Allahu a cikin wannan lacca a yau ko a wani lokaci na gaba za mu zo za mu tattauna to cin da ko wannan al'amarin haka yake to ko ya zama lallai mu kwaikwayi yadda manzon Allah ya auren nan cin da dai annabin nan ya yi auren nan ya auras an yi aure a zamanin shi to cin da an yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya in muna son mu tsira Allah maɗaukin sarki ya karɓe mu hannu biyu biyu sai mu duba mu ga shi ya yayi ko kun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a wannan lacca kamar yadda aka je a wancan lecture da ta gabata mun kira ta da cewa mai maiko babu laifi a yi waiwaye adon tafiya domin wannan wata irin muguwar kalma ce da a wani lokaci za ka ji 'yan mata yasu yasu a lokaci hadda zaurawa waɗanda ake ganin sun fara hankali kai babban takaici iyayensu ma wani lokaci za ka ji suna faɗi a don komi ba sai don kila wanda ya zo neman aurensu bai da komi tattare da shi sai allah da annabi ma'anan wannan shi ne ya san addini addini sosai kuma yana da ɗabi'a ya fito daga gidan mutunci to amma kuma bai da kuɗi ko kuma bai da mulki ko gidansu ba kuɗi ko gidansu ba mulki to sai a rika amfani da waɗannan miyagun kalmomi ana harbin shi da su kuma gane wannan a cewa na a bushe yake wani bai da komi ina ma da mai maiko kika samu in ko allah madaukin sarki ya sa aka yi sa'a dama wanda ya zo neman ta yana da halin shi ko da bai da hali amma in yana da hali kun san hali daban hali daban ko mun gane wannan da kyau ko to za a ce wannan ai mai maiko ne irin wanda ake so ne shine wanda ake makirari da cewa doya da kwai ko kuma a ce fanta da kek to irin wannan abubuwa da mutane suka ɗauka suke yi a yau shine muke ƙoƙarin ɗaliban ilimi waɗanda suka yadda da allah kuma suka yadda da cewa annabi shine abun koyansu duk rayuwar da annabi ya yi sun yadda su kwaikwaye ta sun yadda da cewa ita ce rayuwar da allah maɗaukin sarki ke so a yi to su kaɗai muke ma nasiha da cewa su ji tsoron allah a bisa abubuwan da suke wanda ba daidai ba to idan ba a manta ba a wancan mako da ya gabata mun yi bayani da cewa mai allah maɗaukin sarki ne tukun ya faɗa game da irin wannan mai maikon da mutane suke nema muka kawo ayin nan da ta zuwa cikin alkur'ani mai girma da allah ya ce kalla innal insana la yataga an stagna ai shi dan adam sau da dama yana tsintan kanshi cikin jiji da kai da ɗagawa da ganin ba wanda ya isa ba wanda ya kai sai shi kaɗai don ya ga yana da wadata wadatan nan koko na menene wadatan nan na kuɗi ne wadatan nan na mulki ne wadatan nan na faɗa aji ne wadatan nan na dangi ne to sai ga yana jin shi ɗin nan isasshe ne to anan ne sai muka yi bayani da cewa ai so da dama akan samu talakan talau wanda bai da ko taro za a same shi da irin wannan yanayi na jiji da kai da ɗagawa har ma muka gayyato hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa farkon wanda za a yi wajijiwa da shi gidan wuta a filin kiyama shine talaka mai ɗan karen girman kai ga talauci ga jeji da kai ga talauci ga nuna isa bai da ko kwabo ganin yake shi isasshe ne to a irin wannan yanayi kun ga wannan ya ara ya yafa bargon masu hali masu ɗagawa alhali ko bai da ko sisi ina fatan mun gane wannan da kyau ashe in mun fahimci wannan sai mu gane a galabiyar lokaci ne ake samun masu hali suke fada wannan tarkon ba wai gaba ɗayansu ne an masu cinikin goro an ce su nan masu ɗagawa ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau sai dai wanda allah maɗaukin sarki so da dama ya ba shi dukiyar ko mulki sai ake rashin sa'a bai san addini ba sannan bai samu tarbiyya na kwarai ba bai da kyawawan ɗabi'u to shine wanda ake samun shi da irin wannan ɗagawar ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ma Allah ya ce fa amma man taga yau dama ai duk wanda ya ɗagawa wa afaral hayati duniya kuma ya fifita rayuwar duniya yake ganin ita ce abin neman shi fa innal jahima hiyal ma'awa Allah ya ce irin wannan mutum to wutan jahannama ita ce makoman shi shin wanda yake da halin ne ko yake da mulki muddin da ya fifita rayuwar duniya ya tasata sata a gaba cewa ita ce matabbatan shi ko ko wanda bai da ko anini yake kallon rayuwar duniyan nan ita ce zai bi ko ita ce zai nema domin ya tsira to allah maɗaukin sarki yana sanar da shi cewa in ya sake ya mutu wutan jahannama ita ce makoman shi ko kun gano wannan da kyau ko yanzu manzan Allah ya bayyana mana cikin hadisan shi ga irin mazan da ko in sun neme ku za ku yadda ko ku ba su auren 'ya'yanku ko kuma maza ga irin matan da Allah madaukin sarki yake son ku nema to amma sai aka yi wance kali da na annabi sai aka duba wace ce in an aure ta za a samu duniya wane ne in an aure shi za a samu duniya to sai allah madaukin sarki ce duk wanda ya fifita rayuwar duniya a kan abin da yake ne zahiri na hakika da allah ya turo annabi da shi to jahannama ita ce makoman shi jima mun gano wannan da kyau ko mutane suna daukan wai daga lokacin da allah madaukin sarki ya ba wa ne mallaka na dukiya ko mallaka na mulki wai alama ne da ke alamtar da cewa allah ya yarda da shi wannan kuskure ne domin annabi yana cewa inna allah yuti dunya liman yuhibbu wale man la yuhibbu ai Allah madaukin sarki yana ba da duniya ga mutumin da yake so haka in Allah madaukin sarki ma baya son bawa yana iya ɗaukan duniya ya bashi amma wala yu'tal imana illa liman yuhibbu kun ga imani to babu wanda Allah madaukin sarki yake bashi sai ga wanda Allah ya zaba yake son shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa annabi ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu duk lokacin da mutumin da kuka gamsu kuka amince ma addinin shi wannan shi ne a karan farko jama'a addinin mutum sai an ɗauke shi an sa shi akan skeli an jinjina shi nauyin ya kai irin yadda manzan allah ke so sannan ɗabi'an shi sai ta zama ɗabi'a ne irin yadda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da ita ko ya zo da ita domin annabi ƙarar ya faɗi ya ce bu'istu li'utammima makarimil akhlaq ni an aiko ni ne saboda in cika kyawawan ɗabi'u kuma Allah ya dubi annabi ya cewa in innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah kana bisa kan wata irin ɗabi'a wata irin tada wacce take mai girman gaske to sakamakon wannan nema sai Allah madaukin sarki ya umarce mu da cewa to kun ga wannan annabi naku to ku koye da shi ko mun gane wannan da kyau ko mu kwaikwayi yanda ya zo da addini mu kwaikwayi yanda yake da ɗabi'a kyawawa sai ce duk wanda ya zo da irin wannan addini da ɗabi'a yana son yarku ku bashi duk wanda ya zo da irin wannan addini da ɗabi'a ya ce yana son ki ki so shi ina fatan mun gane wannan da kyau a irin haka ne annabi ya waiwayi maza ya ba da labarin cewa sukan yi aure saboda ɗayan abu hudu wani yakan auri wata mace saboda mai kuɗi ce wani yakan yi aure saboda danginta wani yakan aure ta saboda kyawanta wani kuma saboda addini sai annabi ya ce fazfar bi zati dini lallai ilalla kai nan ka rabauta da ma'abociyar addini in ko ba haka ba sai kai talauci ina fatan mun gane wannan da kyau domin malamai sun fassara tarbad ya daka da cewa sai hannunka ya yi ƙura sai ka tozarta sai ka wulaƙanta in dai wannan kwaɗayin shi ya kai ka kuma a yau su kansu mazan a wani lokaci sai ku ji suna cewa su za su yi aure ne na jali zai auri yar mai kudi yana sa ran idan ubanta ya mutu ta ciwo masu gado su raba to kai ka riga ta mutuwa fa ko kuma in kudin suka kare kafin uban ya mutu ba ko kuma in ya mutu abin da aka bata ba shi kasa tsammani ba fa shi sa allah maraukin sarki ya bayyana yanda yake ba kowa arziki ba yadda ka zaɓa ne allah yake baka ba ina fatan mun gane wannan da kyau domin allah ya ce duk wanda ya fifita rayuwar duniya yi aiki saboda neman duniyar to in allah maɗaukin sarki ya so ne ya ga dama sai ya ba shi ɗan abin da ya so ya ba shi a duniyan ba lalle abin da shi ya nema gaba ɗaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kar ku manta a wancan dai mako da ya gabata mun yi bayanai dangane da kissan mutum uku ɗin nan da annabi ya bada labarin su ɗaya makaho ɗaya mai kora ɗaya kuma kuturuku wanda suka shiga halin kunci a bisa irin rayuwar da suka samu kansa a ciki allah da ya tashi jarraba su sai turo mala'ika da sura irin na ɗan adam ya zo ya bincike su kowa ya faɗi kukan shi allah maɗaukin sarki ya share mai hawaye aka ba shi kyakkyawar kama aka ba shi dukiya amma daga baya da allah ya tashi jarraba su sai dukkanin suka faɗi jarrabawan sakamakon duniya da bayi ne na allah maɗaukin sarki masu ƙanƙan da kai amma da dukiya ta zo masu aka tuna masu baya aka nemi su taimaka sai suka ce ai wannan dukiya su ba sun gaje ta ne iyaye da kakanni ba wanda za su ɗauki anininsu su mika mashi ko mun gane wannan da kyau ko sai ɗaya daga cikinsu ne kaɗai allah maɗaukin sarki ya fitar kenan ashe cikin masu halin nan ba a rasa mutanen kirki kamar yadda ba a rasa nono a riga ina fatan mun gane to shi yasa duk wanda zai zo neman ki shawaran da zan baki in kina da kwaɗayin to sai ki fifita addini a gaba ko mun gano wannan shin wani ɗan nan mai addini ne shin wani ɗan nan mai ɗabi'a ne na kwarai to in haka ne to babu laifi ya zama kuma yana da kaza ko mun gane wannan amma ba kazan nan ya zama shine a sahun farko ba in ya zama shine a sahun farko to kai tsaye za a saka ki cikin masu kyaman rayuwa da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma irin yanda idanuwan 'yan mata da zaurawa ya rufe rub duk da wannan mun gane wannan duk da irin waɗannan bayani idan su ya rufe rub wanda ya zama yana da kuɗi kuma yana da mulki ko da bai da addini da ɗabi'a ta kwarai sai ka ga suna son sa suna ta ɗauki idan ya zo ya ce yana son su kuma wallahi jama'a kun san abin da kai ci yanzu babban abin da ke yaudaran muku 'ya'yanku ba irin abin da ya shafi handset din nan wai ana sai ma yarinya handset sai ka ce an siya zuciyarta hanset don allah jama'a nawa ne ga china nan tayo su bila adadin kayan banza yau idan aka ce mai mota ya yi fakin kofar gidanta har kawaye zuwa suke suna mata murna ke fa Allah madaukin sarki ya taimake ki ikon Allah yanzu mai mota ne ya zo don Allah sai ka ce muna rayuwa a ƙauyen ƙaya yau ko mun gano wannan wai mai mota ya zo don Allah jama'a nawa mota take irin wannan dama dukiyan kuke nema irin wannan shine kwaɗayin ku kawai mai mota ya zo Allah ya digan shi tana ta kyalli har ganin fuska na ne da na zo wucewa a jikin rigan shi wai wannan wai shi ke jin 'ya'yanku wai wannan shi ne mai ku na fata mun gane wannan da kyau to a san da irin wannan da suke nema ya zo sai ka same su sun manta ko kuma sun yi watsi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masu umarni na su nemi mai addini da ɗabi'a kuna gane wannan sai su manta inda sun sani ko kuma in suna sane da shi sai su watsi da shi ba abin da ya dame su ina ba ta mun gane wannan da kyau ga hadisan annabi ga ayoyin alkur'ani sun sani karara sai su fifita wannan duniyan da ta zo shi yasa Allah ce bal tu'thiruna alhayatad duniya a a ai irin waɗannan tababbun sun fifita rayuwar duniya ne akan lahira amma sai Allah ya masu tambihi da cewa wal akhiratu khairun wa abuka hakikanin gaskiya lahira ita ce tafi alkhairi sama da wannan rayuwar duniya da mutane suke nema ƙurewan abin da ake so shine a sami gida mai kyau a zauna ina ganin mai addinin nan da ɗabi'an nan da za ki da ki aure shi gaba annabi ai ba zai aje ki a waje ba gida zai kai ki sai dai bai kai na wancan ba ko mun gano wannan da kyau ko kuma sutura ne ake son a sa ta yayi shi ma ba zai baki tsirara ba sai dai ba za a sa mai kalali irin na wancan ba kuma gano wannan mai yi kila ki ce unguwa ne za a kai ki wannan za a kai ki sanda kike so a ɗauko ki sanda kike so amma wancan ma mai addinin da kika aura ko da za ki je ba sanda kike so ki dawo sanda kike so ba lalle dai za ki je to amma sai fa an je lahira ne kuma ido zai rena fata ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa Allah ya ce inna hadha lafi suhufil ula lallai wannan ya eh, Allah maɗaukin sarki ya bayyanar da shi cewa mutane sun fifita rayuwar duniya lahira ita tafi alkhairi wannan yana cikin littattafan farko littattafan musa da kuma ibrahim allah madaukin sarki ya yi bayanin cewa wannan shine ɗabi'un mutane wannan shine abin da mutane suka ta samu gaba ina fatan mun gano wannan da kyau to me ya sabbaba ma mutane watsi da karantarwar alkur'ani ya sabbaba masu watsi da karantarwar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kisi koyi da shi karara alhali shi allah maɗaukin sarki ce mai koyi da shi shine malamai suke cewa wa qad ja'atil ayat hakika ayoyi sun zo dalatun ala asbabi zalika abubuwan da ke nuni akan hadarin da mutane suka fada kuma dalilin da ya shigar da su cikin hadarin minha na daga ciki akwai aljahalu ɗan karan jahilci kuma gano ba wai kina zuwa islamiyya ne kadai kike da ilimi ba karatu daban ilimi daban zai yi kin sauke zai yi kin haddace zai yi kin kiyaye amma kuma ke din nan shirme ce jahilci na nan yi katutu a kanki duk sanda kika san ilimi ba ke aiki da ilimin na ba ke jahila ce hisa Allah ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-gawin ka biya masu ka karanta masu ka gayyato su ku zo ku zauna ku karanta labarin mutumin nan da Allah maɗaukin sarki ya bashi ayoyi aka bashi ilimin sanin littafin Allah amma abin ta kai sai ya tsubbace kanshi daga cikin ayoyin ya ci gaba da bin son zuciyan shi ya ci gaba da bin abin da ke kayatar da shi to sai shaɗan ya mai zagi sai yanzu shaidan sai ya rikide sai ya zama yaron shi shi kuma ya zama uban gidan iblis fa'at ba'ahu shaitanu sai Allah ce fakane min algawin ga ilimi amma kuma sai ya zama cikin hallaka ko hasararru da ya amfani da wannan ilimin sai kuma ya shiga cikin manyan mutane domin Allah maɗaukin sarki ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al'ulama ai cikin bayan Allah gaba ɗaya babu waɗanda suka kai matuƙa wajen jin tsoron Allah irin malamai to shi wannan ga ilimin Allah madaukin sarki ya bashi amma sai aje ilimin gefe sai bi son zuciyar shi Allah ce walau shi ina da mun so shi da alkhairi da mun so mu ɗaukaka shi duniya da lahira to da mun shiryar da shi ya bi addinin ya bi ilimin walakin na ila ilal ardi sai dai kawai shi duniya ya zaɓa wataba a hawahu sai bi son zuciyan shi karara Allah ya ce irin wannan mutumi kamar misalin shi kamar sulul kalbi kamar misalin kare ne in ta hamil alaihi yalhaf au turkuhu yalhaf in ma kai magana kan shi ya korototo in ka rabu da shi haka zai ta tsawa yanzu duk waɗannan maganganun da ake wasu suna nan za su ta shirye kuma suna da ilimin abin da manzon Allah ya faɗa kuma sun san abin da ake faɗi gaskiya ne amma sai su ce a bar su a halin da suke ciki ko mun gane wannan da kyau ko shi yasa daga lokacin da Allah ya ba mutum ilimi bai aiki da ilimin ba sai ya zama kare sai ya zama jaki Allah ya ba mu labarin Yahudawa da ya ba su ilimi ba su aiki da ilimin ba sai ce misalin su misalin menene misalin jakuna mun gano wannan da kyau ko hummilit taurata thumma lam ya hamiluha suna da ilimin attaura a kawunansu amma ba su aiki da ita ba allah ce waɗannan kamar jakuna na ɗauke da kayan littattafai to ba su da ilimi wa adamil ilimi bil haqa'iq sannan ba san ilimin haƙiƙanin yadda al'amari yake kaiwa da komowa ba da kuma yadda ƙarshen makoman abin yake mutum kawai yana kallon gaban shi ne sai ya afka cikin fitina shine kamar yadda ya zuwa cikin faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa wa ma hazil duniya illa lahawun wala'ibun. duk abin da ake nema ga wanda yake mai maiko ne wallahi jama'a mafi yawancin waɗanda ake ganin suna da abun duniyan nan ba a binciken abun duniyan ta ina ya zo haka ne sannan mai halayyarsu da ɗabi'unsu wasu daga cikinsu mazinata ne wasu daga cikinsu 'yan luwaɗi ne wasu daga cikinsu madamfara ne wasu kuma dukiyan haramun ne ta raba ta kaza ta kaza suka tara ta mutane ba sa binciken wannan su dai za a ba su zaƙi da maiko to shi na magana ya yi kyau shi sa Allah ce wa ma hazil hayatud duniya wannan rayuwar duniya ku sani fa ba komi ce ba illa lahawun wa la'ibun kawai yan wasanni ne da wargi kawai da kai da komawa da kara kaina sai Allah ce wa inna daral akhirah tabbas ku sani gidan lahira lahiyal hayawan nan ne rayuwar tabbas take lahira nan ne hakikanin al'amarin gaskiya yake shi yasa duk wanda ya mutu ku da kanku sai ku cewa ne ya riga mu gidan gaskiya ashe nan ƙarya kuke kenan mun gane wannan da kyau ko sai Allah ce laukanu ya alamuna da dai a ce suna da ilimi su ba jahilai bane da sun san mafara da makwantan al'amari su ba da kikai bane da sun bi abin da Allah madaukin sarki yake so jama'a muna gane wannan da kyau ko kenan ashe ki yi watsi da mai addini da ɗabi'a da annabi ya baki shawara ya umarce ki ki aura ko ki ba yarki ta aura ki koma kina neman mai duniya ya zo ya auri yarki wannan ayan ta nuna cewa ke jahila ce baki san Allah ba ina bata mun gano wannan da kyau malam ya ce wa kadar al alkurtabi an malik bin dinarin malam kurtabi ya ruwaito daga malik dan dinar ya ce laukanati duniya min zahabin da ce duniya za ta kasance komi nata saboda kyau da tsada da ban sha'awa da zinari aka yi shi yafna amma ƙarshen al'amari karewa zai yi kuma gano wannan a ce gidan da zai aje ki shi mai maikon a ce da zinare zai komi zinare da azurfa da sulu'ulu'u da azurfa? duk abubuwan da ake cewa na dage mai kyau a ce na zinare za a yi maki har sokawan gidan kuma da zinare za a yi saboda makami to mala ya ce wallahi zai kari ko ke kari ina fatan mun gano wannan da kyau sai ya ce da kuma a ce lahira gidan katako ne yabka shine wanda zai wanzu domin allah maɗaukin sarki ya faɗa ya ce lahira ita ce mai wanzuwa duniyan nan ko me za ta yi karewa za ta yi sai ce lakanal wajib an yu'athira ya ce abin da yake zama wajibi gare shi a irin wannan yanayi lalle mutum ya fifita wancan gidan karan wanda yake yabka wanda har abada yana nan akan wancan zinarin da zai kare to mala ya ce fa kaifa wal akhiratu min zahabin to ta yaya ma mutum ba zai fifita lahira ba alhali ko lahiran nan ita ce ta zinaran yabka kuma tana nan duniya ita ce rumfan kara mawaƙi ya ce sanda za ta kife baka farga ba kuma gano wannan da kyau ku ita ce rumfan kara shi sa duk abin da mutum zai ya kwaikwaya daga annabi saboda shi ne allah ya yarda da komi nashi kuna ba gano wannan da kyau ku ku kalli yadda Allah maɗaukin sarki ya ma annabi kyau ya ma annabi kwarjini ya ma annabi ɗaukaka ya zaɓe shi ya haifi ya ta biyo shi komi da komi ya ɗauka ya ba wani talakan talo shine na aliyu fa aliyin nan ko kudin sadaki cap-cap a hannu bai da su sai da ya je sai da silken shi na yaƙi sannan ya samo kudin da ya zo ya biya kudin sadaki a lokacin da manya-manyan attajirai sun buƙaci annabi ya auren musu da fatima amma manzan allah bai ba su ba sai kalli wane ne mai addini wane ne mai ɗabi'a ku kalli lokacin da bilal da ake cewa bila babban bawa ya je nemi aure a gidan wasu mutane a bayan garin madina suka kalle shi bakin irin kuma bai da kokobo suka ce waye zai ba irin kamata sai suka mai irin gatsan nan waye san ka duk garin nan sai ce shi bai da wani aboki amintacce wanda ya sani irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka san dama abin da ustazi yake gaya musu kenan kana taba sai ce qala ta'ala qala rasulullah alherin Allah ya kai gare ka ya ustazu cin da bakinka danye jagab yake da faɗin Allah da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ko tun da waɗannan kake tare da su ranar kiyama su ne naka ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kiyaman nan ba dole a je duk kudinki duk kudinka duk mulkin ku duk abin da kuka mallaka watan wata rana za mu ganku a makara an ɗauko ku ko in mu ba mu ganku ba za su ganku ai ina fata mun gane wannan da kyau jama'a kuma duk wanda ya mallaki duniya zalla in ya kwanta ya mutu ba ku ƙara jin ɗoriyan shi ko aka cire shi akan duniyan nan ba ku ƙara jin ɗoriyan shi don allah ya kamata in ba ku da ilimi ya kuna da hankali lokacin da malam abubakar mahamudu gumi ya rayu wai shi kaɗai ne a garin kaduna ba wasu masu kuɗi ba wasu masu mulki ya kwanta ya mutu wasunsa suna dare wasu sun kwanta sun mutu ba ku jin ɗuriyansa sam ina fata mun gane wannan da kyau ko mai kuɗin da ke ma addinin musulunci hidima so da dama ba ku jin ɗoriyan shi in an ba da labarin shi yau gobe ba ki son ki ƙara jin labarin shi saboda kin ji amma malam abubakar mahamudu gumi in allah ya kai mu gobe ki tara karfe goma da rabi na dare za a sa karatun shi hasken musulunci haka titar za a yi ta yi kuma ba ki taɓa gajiya don yaran ma da aka haifa yanzu su ɗauka suke abubakar gumi fa yana nan da ran shi don ba su ɗauka ya mutu ba in aka ce kuma lahadi karfe hudu na marece haka za a zo a sa shi sannan da safe nagarta su sa a kara maimaitawa gidan rediyo da yamma karfe takwas da rabi su sa haka za a yi ta sawa ba taɓa gajiya ba saboda malami ne da ya san allah kuma darajar sai allah maɗaukin sarki ya wanzan da ita ga duk wanda ya bi take-take irin nashi amma babu wani mai kuɗi tun da kai najeriya har yau wanda ake tunawa da shi in kuma akwai ki cewa ne ina fata mun gane wannan da kyau kai waɗanda ma fa suka ma Allah aiki mutanen kirki irin su Abubakar da Umar da Usmanu irin waɗannan din ko labarin su ba a ji jama'a kuna gane wannan da kyau ko dole ne a fito karara a irin waɗannan maganganu ba don komai ba sai dan irin waɗannan miyagun kalmomi na suka masu addini yana fitowa ga waɗanda ake ganin su ɗaliban ilimi ne suna zuwa islamiyu suna koyon karatu inda ba su faɗi irin waɗannan to shikenan sai a bari dama 'yan iskan gari sun cancanta su faɗi komi su da suke zagin allah ma allah ya sauwaka to mala ya ce wa min asbabi zalika har ila na daga abin da ke sabbaba ma mutane fifita duniya akan lahira annad duniya zuyinat linnasi ita dama duniya an ƙayata ta ga mutane wa ujjilat lahum kuma an gaggauta ta nan kusa da su amma ita lahira labarin da suke ji hasashen akwai ta suke ji shi yasa Allah maɗaukin sarki ya yaba ma duk wanda ya imani da gaibin da bai gani ba ko mun gano wannan da kyau ko duk abin da ake cewa za a yi lahirar nan duk ba wanda ya taba gani kuma yau da mijin da kika fi so zai kwanta ko uban da kika fi jin tausayi kika fi kauna zai kwanta ya mutu ba zai iya baki labarin mai gani ba saboda tsaban tsaro irin na Allah maɗaukin sarki har yau duk kimiyya da fasahan duniya sun kasa gano wai me ake yin an mutu ko me ake ji kuna gane wannan da ke ku da wanda yake shan azaba da wanda yake cikin ni'ima sai dai in ya mutu zai gani to ita duniya an kayata ta gata nan muna ganin abun romo romo kuma an sa ma kowa son zu duniyan nan a cikin zuciyan shi wane ne kaɗai yake iya tunkuɗe duniyan nan ya kama allah sai wanda allah madaukin sarki ya zaɓa kawai amma kowa na santa inda za ku gano kowa na so akwai sanda matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka same suka ce to ga ma sarakuna arna su kisra da kaisar an fance ma musu duniya suna ɗiba suna yin da suke so mu ko mu matan ka ne matan babban mutum irin ka amma muna ta haƙuri muna ta kaza muna ta kaza Allah madaukin sarki bai basu ba sai da saukar da aya mun gano wannan da kyau ko yace ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kun tunna turidnal hayatar duniya wa zinataha ka gaya wa matanka idan rayuwar duniya suke bukata da ƙawa irin na duniya to fata'alaina ka ce su matso kusa umatti'ukunna za a jiyar da su daɗi wa usarrihkunna kuma a kore su sarahan jamila cikin girma da arziki ko gano wannan za a ba su duniya in ita suke so to allah maɗaukin sarki in ya so sai ya ɗibo na aljanna ya basu ko kuma ya sa kawai annabi ya waye gare ga ɗakin shi ya cika da duk abin da suke so sai a ɗiba sai a basu amma ƙarshen al'amarin fa za a sallame su ne dan ba da irin waɗannan ake rayuwa ba kuma za a sallame su ne cikin girma da arziki amma wa in kuntun na turidna wa rasulahu in Allah kuka nufa cikin al'amarinku in annabi kuke ƙaunan ku raye da shi to fa inna allaha a adda lil muhsanati min kunna ajran azima wacce za ta kyautata ta bi Allah ta bi dokokin Allah kamar yadda Allah yake so to Allah ya mata tattalin wani irin lada babba a duniya za ta gani sannan a lahira kuma al'amarin sai wanda ya ji kun gane wannan da kyau ko to in matan babban gida irin wannan duniya ta nemi ta jasu kuma ga irin yanda al'amarin yake allah maɗaukin sarki ya bayyana ashe kullum sai mu rika kokawa da zuciyarmu muna nuna mata abin da yake shine gaskiya kuma kun san mu ba abin ta ci su waɗannan manyan masu dukiyar su waɗannan manyan masu mulkin su kuma ba sa sha'awan 'ya'yansu su aure 'ya'yan talakawa haka ne ko wallahi ba sa sha'awa ke ne ke ta kwaɗa kanki a banza sai an karanta hadisi a nan ya halatta cewa in kin ga wanda kike so ki bayyana kina son shi ai wannan ya halatta ba matsala ba matsala sai ki je ki ga wani mai kuɗi mara tarbiyya mara ɗabi'a dan wofi sai ki je kina son shi ya wulakanta ki ya ga wuce alagawa ta malamin ya aiki da hadisin nan ba mai nasara ba gawa kuka aikin yana da ɗabi'a yana da addini yana da kaza yana da kaza bai da shi dan iskan gari ne kawai kwaɗai ya kai ki ko masu iya magana sun ce inda kwaɗaye ko ai da wulakanci kuma an ce ma kwaɗayi arziki mabuɗin wahala allah ya sauwaka to shine sai ya ce zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa an ƙayata ma ɗan adam san sha'awan mata shi yasa allah madaukin sarki a aljanna bai batta kasashiya ba sai da aka yi mata wasu tsarkakakku na musamman aka ajiye a can ko gano wannan da kyau ko walbanina kuma an sa ma ɗan adam san 'ya'ya san haihuwa to da yake aljanna ba a naƙuda ba a ɗaukan ciki ba a haila ba a haihuwa sai allah maɗaukin sarki wasu yara na musamman wildanul mukhalladuna ne su sai aka aje sa gidan aljanna walkanatiril muqantara sannan da kayan kwandage kayan ado kayan kecare ne mina zahabi wal fidda kuɗi kenan zinare da azurfa sai zama aljannan da za a ba kowane mutum ɗaya wata zinare ce aka yi ta da shi kwanakanta da komi na gudanarwar gidan aljanna na zinare ne wata kuma na azurfa ne kenan duk abin da duniyan nan ake takama da shi akwai shi ina akwai shi aljanna amma ga wanda ya ji tsoron Allah sai ce wal khailil musawwama da irin tarkakkun dawakin nan irin motocin nan na yayi motocin kecere ne mun gane wannan ba su ne aka kayata mutane suke so ba yau da wani zai zo da mota mai kyau gaske ya sabuwar yayi ya fakin ya aika ya sallama da ke kika fito aka yi magana an sa muke rana da wani mai addini da kila ma shine hidimar sa makarantar ku a ranar fa al'amarin zai lalace za a aika mai hidimar a ce an gano dama an ce wai kawun shi na sama ya taba satan buta a masallaci sai an san dai wani sharrin da za a kakaba mashi sai a kore shi wallahi dan bai da kuɗi ne sau da dama ina gaya mu matasa mun zauna da su in ce ka nemi aure ana ta jama hankali na rantse da allah baka da kuɗi ne kai irin bilal ne da aka je gidan bilal aka je wajen manzan Allah za a tambaya eh, ga wani bakin bawa ya dace ya ma san ka annabi sai ya rike baki ce a kuka hana dan aljanna mata ashe abun ba a talauci bane ashe abun ba a kalan fata bane ashe abun biyayyen Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku ɗaukaka da matsayi a wajen Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah kawai ina fatan mun gane wannan da kyau sai ga ana kin masu addini malam yadda ka san annabi yayi wasiya da cewa kisu wani wasu irin mutane ne wani wasu irin musulmin karshen duniya ne shi yasa a karshen duniya annabi ya ce antum gutha ka gutha isail ku yanda san tattaki ne akan ruwa ba ku da komi mutanen duniya za su taka ku sahabai suka ce amin ƙillatina na hannu yau mai izini ya rasulallah don muna yan kaɗan ne annabi ce bal antum kathiruna kuna da yawa sai ce matsalan da za ku fuskanta za a sanya muku alwahanu menene alwahanu son duniya da kin mutuwa shine matsalan da mutane suke ciki to duk sanda kika sa son duniya sai wanda bai kai ba ya taka ki sai ya wulakanta ki ya jibge ki ya zagi uwarki bayan da zaki iya billahi lazi haka ake ciki ina fata mun gano wannan da kyau ba nan na baku labari ba ya ce aka aure ta daga garin nan yarinyar nan ta haddace alkur'ani dindin wani attajiri ya aure ta tun da ya aure ta bai taba saduwa da ita inda Allah ya ce ba luwaɗi yake mata ta zo ta gaya ma iyayenta halin da take ciki sai suka ce ki yi haƙuri wai ai ce fanansu bai yankewa ba su da matsala ana dan samo masa abin masarufi wai wannan shi ya aje ta haka ta samun masa abin da za su sha ita kuma ranar kiyama allah ya kai ta wuta sun yadda ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya raba mu da kaskanci sai allah ya ce wal an'ami wal harf ne gidan gona ko wani yana da gidan gona iri kaza yana da kaza yana da kaza ai ta dama aljannan ma ai dalilin da yasa ka ce mata aljannan kenan dama ita gidan gona ne lambu ne kawai na shakatawa sai Allah ya yi ta sai Allah ce zalika mata'ul hayatid duniya kun ga wannan to ba shine jin daɗin duniya sai ce wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawan makoma kyakkyawan tanadi kyakkyawan tsari yana wajen Allah ina fata mun gano wannan da kyau a wani wajen Allah ce wal akhiratu khairun wa abaka ai lahira ita ce mafi alkhairi ita ce mafi wanzuwa sai Allah ce kul tara ka ce masu a ukun bi khairin min zalikum shin don Allah bana ba ku labarin abin da fi kawon duniyan nan alkhairi ba lillazina taqaw amma ba kowa zai gane alherin da ake nuna mai ba sai ga wanda yake da takawa ya san Allah kuma ya yadda da Allah mun gane wannan da kyau ko takawan nasu ta Allah ce sai Allah ce jannatun tajri ya ce in eh, lillazina taqaw sai ce to inda rabbihim jannatun wanda za su yadda su bi maganganun Allah da yadda manzon Allah ya tsara to suna da wasu irin aljannatai wanda ta jere min an anharu ƙoramin kayan daɗi suna gudana ƙarƙashinta khalidi na fiha kuma in sun shiga ciki za su dawwama sai Allah ce wa azwajun kun ga sai ce bai ce wani sa'un ba kuma gano wannan duk yanda mutum ya ga wata mace ta burge shi a duniyar nan ne ko aurenta zai nema ta fi karfin shi ba za a ba shi ba kuma gano wannan kuma ko da za a iya bashi kila mata hudu yake da su ko da matan shi ɗaya kila ya tsufa ba za a iya auren shi ba ko shi ma bai da sha'awar auren a aljanna duk irin waɗannan deficiencies da ke damun mutane babu ina fatan mun gano wannan da kyau kuma duk wacce ya gani dama ta shi ce wacce dama ba zai samu ba ba zai ganta ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ga sunan ne far a aljannan ko masu kyakkyawan kama kuma dukkan matsalolin duniya babu don babu cefane kuma babu girki babu ɗoyin hammata babu tashin hankali mun gano wannan da kyau ko duk wani fitintunu da mata suke ginawa a duniya na aljanna babu shi la yasma'una fiha lagwan wala ta'athima illa kilan salama shi kenan kawai rayuwar jin daɗi ne kawai dukkanin wasu yasassun maganganu da maganganun ɓacin rai da tsokana da zolaya duk babu a gidan aljanna illa kailan salaman salama ina fatan mun gano wannan da kyau sai allah ce wa azwajin duk wacce ka gani ka ce sannan sai ce mutahharatun minal adnas dukkanin wani dauɗa. dukkanin wani zunubi dukkanin wani kazanta dukkanin wasu yasa babu a aljanna wa ridwanun min Allah sannan da cikakkiyar yarda daga wajen Allah duk abin da mutum yake son yayi yayi an yarda da shi sai ce wallahu basirun bil ibad wallahi da waɗanda suke da takawa da masu kwaɗayin wanda idan su ya rufe duniya suke nema Allah yana nan yana ganin komi kuma gano wannan da ke ku Allah yana ganin yana kallon kowa sai mala ya ce ta'ammal ya kamata ka binciki kuma ka lura hazal badil irin wannan canji da allah maɗaukin sarki ya yi ku kalla a cikin badoran ayoyi ne jere da juna allah ya bayyana akwai mata akwai 'ya'ya akwai kaza akwai kaza amma wallahi in kun bi qur'ani duk abin da allah ya faɗi akwai a duniyan nan akwai wanda ya fi shi a lahira ko kun gano wannan yanzu kamar ke sanda kike karama ki suna jin daɗin mu'amala da ke a hawa gare ki haye kan ki ai kaza ai dariya ai waye ai waye yanzu kina ki haka kin wuce wani yanayin da za a wasa da ke kin wuce wani yanayin da za a zauna tare da ke kila da da ki kuke zuwa ban ɗaki tewanka taimaki yanzu fa amma allah madaukin sarki a cikin alkur'ani sai ce wildanun muhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura haka za gan ya'ya gunun ban sha'awa yadda ka san lu'ulu'i ya ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman inda za ga wani irin ni'ima da ke cikin aljanna wa mulkan kabira kawai da hamshakin mulki fa fada fada iri iri Allah ce kuma cikin shagali cikin kayan jin daɗi kuma a kishin gida yake kuma babu wani damuwa in kin ta shiga aljanna abin da zai kawo maki damuwa ma cire shi ake domin ya cewa naza ana ma fi sudurihim min ghallin ikhwanan ala sururin mutaqabilin haka kowa zai zauna cikin jin daɗi ga 'yan mata ga yara ga kayan shaye-shaye wata rindan nan daga sallah sai sallah take kurbawa ko mun gano wannan da ke ko wallahi wata ba ta iya shan zobo a mako so daya ko jinjan nan bai samuwa saboda babu hali amma kuma duk da haka sai da bijire ma Allah shi kuma Allah madaukin sarki har kofin da za a sha sai da ya faɗi irin kofin har abin da in za a shan a zuba a ciki sai da Allah ya faɗi yanayin shi in ya saura a can ƙasa me yake zama hitamuhu misk duk da ya gama siffanta aljanna sai ce wa fi zalika falyatana fasilimutana mutana so kuma gano wannan sannan abin da ake yanzu misalin kika samu jus mai kauri sai a nemo ruwa sai a tsinka shi a dilutin nashi amma shi na aljanna Allah ya ce wa mai mizajuhu min tasni menene shi sai ce ainan ya sharabu bihal na wani irin marmaro ne na musamman da makusantan Allah suke sha mun gano wannan sai ce innal abarara ya sharabuna min ka'asin ku jifa kofin ma shi kai shi Allah ce min ka'asin wani irin ka ban san irin shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau domin annabi ya ce fiha ma la ainun ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba ganin shi ba wala uzunin sami'at kunni bai taba jin shi ba wala khatara ala qalbi bashar babu wani dan adam da ya taba ma tunanin shi duk abin da aka faɗi kwatanci ne domin ya ce wa'utu bihi mutashabiha to duk abin da aka faɗi a duniya sai Allah ce akwai shi aljanna fa fi duniya zahabun in kun lura a duniya akwai ne akwai zinari a lahira ma Allah madaukin sarki ya ce akwai wa khailun akwai dawaki wa nisa'un akwai mata wal an'ami akwai dabbobi wal harf da kuma amfanin gona wa kada kabala zalika kulluhu bil janna duk irin waɗannan abubuwan da ake da su a aljanna a duniya akwai kwatankwacin su da suka fisa a cikin aljanna ko mun gano wannan da kyau ko shine sai ce fa ammat sai aka game aka tattaro komi walakin nassa ala azwajin mutahara sai dai na duniya ba a ce nisa'un mutahara ba idan ka ce kawai zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa nisa'un nan ko dai su zama masu tsarki ne ko su zama kazamai su zama kyawawa ne ko su zama munana su na aljanna annabi ya ce in mutum ya zo yana kwance matan gidan aljanna ta zo za ta ta da shi hmm, kai la ilaha illallah tsarki ya tabbata ga allah annabi ya ce sutura take da shi guda saba'in iri-iri na kwalliya a cikin jikinta kowane kwaya ɗaya babu irin shi a duniya masu ban sha'awa da tada hankali tada hankali fa na kwantar da hankali akwai tada hankali mutum ya ji gabaɗe da ma ya mutu ya huta akwai wanda za a tashi hankalin shi amma kuma an natsar da shi ne to irin wannan tada hankali na natsarwa ya ce yana hango ɓargon jikinta yana yawo saboda kyau a cikin jikin da ke ko ba hasken an bi ba ne ba kwai kwailin kike yi ba ina fata mun gane wannan da kyau ga kinan wata dususu haka wata shirmi yana auren ki saboda kuɗin kika aure shi saboda mulkin kika aure shi zai ga wata ya ya da ki da kina first lady sai a aje ki gefe an auro wacce tafi ki ina ta mun gane wannan da kyau wata wan wata Allah ya sauwaka nabi ce za ta zo ta mai wani irin tashi na musamman a lacca na gaba zan zo muku da wannan hadisi za ku ji irin yadda za ta ta da shi sai ki kwatanta ki haka kike ta da mijinki in ba haka kike ta da mijinki ba to ba za ki shiga aljanna ba saboda siffofin matan gidan aljanna da Allah madaukin sarki ya ambata sai kina da su ne za ki shiga aljanna ba ki san haka za a ce mace mai kaza to macen duniya in tana da irin wannan ɗabi'u da halayen to ita na aljanna ce za a ɗauke ta kai ta aljanna sai ki ji ɗabi'un da halayyan mata 'yan wuta in kina da wannan to kina mutuwa to kin ji gidanku shi za ku ji tsoron Allah yanzu a gaya mu gaskiya gaya mu gaskiya ku yi aiki kawai amma an mai da ku bayin girki an mai da ku injin kyankyasa ke kenan kullum kina yana kicin me kike tana naƙuda ta yawo shi kenan aikin ki kenan ki girki da daddare a sayar da ke da daddare safe ki haihu aikin ki kenan wallahi mu Allah ya yi mu ne don mu bauta mashi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ce me ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwar razzaq Allah shine mai azurtawa to ba za mu nemi arziki a wajen shi ba faftago inda Allah ar-rizq jama'a mun gano wannan da kyau ko amma wannan kwaɗayin da mutane suke sai hankali da shi wallahi in mutum ya yarda da Allah sai ya tsira shi yasa ali yake cewa eh, radina qismatul jabbar fina wallahi mu kasan da Allah ya kasa ya ba kowa mu mun yadda da wannan mu Allah ya ba mu ilimi da tsoron shi makiya magabta su kuma aka ba su duniya duniya tana karewa shi ko abin da aka ba mu yana wanzuwa ina fatan mun gano wannan da kyau aka ce al'alimuna wa in matu a haya'u su masu ilimi malaman Allah ko sun mutu suna nan a raye kalli dai malam Abubakar Mahamudu Gumi sai ce wal jahiluna mauta qabla mautihimu su kuma jahilai fa tun kafin su mutu ma sai ne kawai suna tafiya ne gashi nan mushe yana doyi amma mutane ba sa ji shine a wata rana irin waɗannan a cikin labari aka bayar ya zo yana tafiya yana ƙoboro boro yana jiji da kai shi a dole ga babba ga kuɗi ga mulki duk inda ya kawai mutane zibiyawa suke kawai suna kawo dafi allah ya ja zamani allah ya ɗaukaka ka allah ya kaza ana ta kirari na ƙarya ana ta faɗin maganganu na shirme na ɗagawa na ƙetare haddi makiya sun turo wuta allah ya turo ruwa ka allah bayan ka ma'aiki ɗan toron giwa sun kuye mazgai ba abin da ba a gaya mai yau zai wuce kawai wani ustaza kawai zaman shi ko talawa yake kuma ne yake dai ba faɗi a kisan ba shi da kan shi ya gane cewa wannan ya yaga mashi sai ya waigo ya ce kai baka san mu ba ne ya ce a mun san ka mana ya ce a baka san mu ba da ka san mu san da baga mutane suna ta kawo dafi da cappa ba yace na gani ca ka san mu ko yace su ma dan ba su san ka ne suke kawo cappa yace to mu ne so a yace kai din nan kazanta ne farkon ka kuma kazantan ma dan baka isa ba ba a yi ka waje daya ba maniyi ne kai a tsatsan mahaifinka da rabi yana nan rabi kuma yana karan karaman kirjin uwarka bayani ne dan ya gane sai da suka haɗu da ka tashi fitowa ba a girmama ka ka fito ta baki ba don da sai ka zama amai ka biyo ta hanci ba da sai ka zama majina sai ka biyo ta kafan azzakari na ƙazanta ka bi ta kafan farji inda haila yake fitowa aka je can aka kwaɓa ka sai daga kwana arba'in a haka kana kwaɓai ka rikide ka zama jini da gwalo sannan allah maɗaukin sarki ya mai da kai kaza aka yi maka kaza aka yi maka kaza ga dai kana da ka tashi fitowa ba ka ko ka aka yi ba sai ka ƙara fitowa ta magudanar haila kuma ba a biyo ka ma da fitsari a sai aka biyo ka da me da jini wanda ba wanda zai so tana tafiya a ga jini na binta yar shi ya rako ka sannan yanzu da kake tafiyan nan to da za a bude cikin ka su masu maka gaisuwan gudu za su yi saboda kashi ne zankami ɗoyi za su ji kuma kana mutuwa da mutuwa a mushe za ka mutu don ba za ka zo mutuwa saboda gata a ce a gyara ma yara ba ko zai yiwu ya ce to ba kai kenan kuma kana wannan yangan shi yasa Allah ce wala tamshi fil ardi maraha kar ku tafiya a bayan ƙasa cikin jiji da kai da nuna isa sai ce ditsiyanka innaka lan takhriqa arda walan ta bulogal jibalu tola duk da danna kasa ka san mutum ya zama dan kirit ne sai ga ya tafiya yana bubbuɗewa yana taka kasa saboda kasa ta san cewa manya ne fa a kanta to duk da wannan baka iya huda kasa shi ko dogo in ya tso sai ga yana ɗan ɗaga kai sama mu fa muna kallon gajejjeru ne down mu. Allah ya ce to baka sai kai dutse girma ba ka kalla duk yanda dan adam yake ya kai girman dutse duk karfin dan adam zai iya huda kasa. to ya tafiya kawai tafiyan bayan Allah wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna tafiyan a natsa suke a bayan kasa wa idza jahilu na qalu salama su kullun neman zaman lafiya suke walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sallan dare bautan Allah suke cikin dare su manyan nan ma sallan farillan ba sa yi musamman in suna taro wanda kuke son su aure ko su aure 'ya'yanku wanda suke cewa rabbana gafir lana Allah ka gafarta man ka gafarta ma kaza kai kaza kaza ka sa mu cikin bayan ka na kware ka sa mu cikin shugabannin manya kaza mu kaza su bayan Allah na kware haka suke Allah dai shi kiyaye malam sai ce li ya'rif al farqa bayna nisa'i dunya wa nisa'il akhirah Allah ya ce wa azwajul mutahharani dan dan ada in mata ne za su ja shi sai gane matan lahira ba irin na duniya bane kuma annabi ya wani barazana ya ce akwai mata aljanna in mutum ya zama dan aljanna ne in kika sake kika bata mai rai a duniya sai matan shi na gidan aljanna sai ta tsine miki albarka ya ce au don yanzu yana tare da ke ai ya yi kusa ya hijira ya kusa ya zo wajen to sai ki kokari sai ki gyara kawai ina bata mun gane wannan da kyau Allah ya sauwaka duk waɗannan bayanan an riga an san su an san ayoyin kuma a aljanna akwai abin da a duniya in kuna ganin kuna da shi to na aljanna ya fi shi sai Allah ce wa harun min ma'in ghairi asinin akwai wani irin korama gare gare wanda yake tafiya a lahira aljanna wanda bai jirkice ba wa harun min labanin akwai korama na nono yanzu duk nono da kuke sha ba kuka ba ne ko kuka suke sa ciki ba amma na aljanna lahiya lau yake sai ce me lam ya ta'amuhu bai tsami diyan da aka aje shi lahiya lau yake wa an haurin min hamrin da kogi guda na caji ne giya ce kawai ta aljanna wanda in mutum ya sha bata domin ya ce layu ona an anha wa layun zifo ba ta sa ciwon kai ko da sa mutum ya marisa ina fata mun gane wannan da kyau dan an sha ta ba a tambeli haka Allah ya ce sai ce lazzatin lisharibina ma shan giya suka ce giyan wani irin ɗaci-ɗaci take yi amma na aljanna sai allah ce lazzatin lisharibina suna kaɗai suka hada amma ba yanayi ɗaya ba ba aiki ɗaya ba duk wanda ya bi allah akwai wannan ko mun gano wannan da kyau ku, akwai 'ya'ya in zo kike nema akwai mata akwai kaza akwai kaza sannan ga kayan daɗi ina fata mun gano wannan da kyau kashi casa'in da taron ku duk wacce aka buɗe fresh ɗin ta ɗoyi yake yi saboda ba komi a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau wata ne ma an yi kokari abin da za a iya samu a cikin firij ɗinta shi na samu kan kifi ta aji don kai ya lalace kuma yanzu ba wuta yake kawo ba wari yake yi zai wahala abu da firij ɗinki a same cike da kayan marmari iri-iri irin su juice ɗin nan irin su waye ko a samu irin su fruit ɗin nan lafiyayyu a aje babu saboda halin yau ina fatan mun gano wannan da kyau ko gidan manyan kika je in aka yi bako sai dai a bada yan kudi a ce a je a siyo ba ajiyewa amma a aljanna sai aka ce wannan anhar ne rafi guda ne kawai gashi nan kai cikin masu ba da labari masu ga ce wai in mutum yana zaune a aljanna to shi dai aljanna dai kawai abin da mutum cin da dai baka je ba sai dai kai ta ba da labari in kana kwance ka ga tsuntsu ya baka sha'awa kawai sai kawai ka gan shi kawai in gasashe ne in soyayye ne kawai ya sako a cikin tangaran da wukan yanka kun gane wannan da kyau ko amma allah madaukin sarki ce in dan aljanna yana yawo a gidan aljanna sai ga wani dan marmari yana so kawai abin zai sako kusa da shi ne wa ha daniya abin tsinkanta irin wannan a kusa yake malaman tafsir suka ce ta nawalu halqa'imu wal qa'id wal muttaji na zaune da na tsaye da na kaza zai iya tsinka gaba Allah ce kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku nare saboda aikin da kuka yi a baya ina fatan mun gane wannan da kyau to allah madaukin sarki di ya tabbatar da cewa aljanna akwai waɗannan abubuwa na jin daɗi alkhairai waɗanda babu irinsu a duniyan nan to jama'a wane ne yake shagala duniya ta jashi ya lalace ya watsi da karantarwar alkur'ani ba a baki ke nemo ba saboda ke yar gata ce sai allah maɗaukin sarki ya gano maki sai ce zuyina lillazina kafarul hayatid duniya kafirai ne da Allah zai tsine ma albarka ya watsi da su a gidan jahannama su ne aka kayata masa duniya suka ta sama gaba su suke neman maimaiko wa yaskharuna min allazina amanu suna yi wa masu imani izgilanci kalle ka a gaya maka maganan banza ce to ka yanzu ba gode ma Allah ba ustazu da Allah kalle kanka abushanka na aure ka ƙe kasashe da kai da Allah yadda ka san a kyasta a shana a goshinka saboda kaushi ya tashi amma na zo na mulki ka da dukiyan gidanmu wai yanzu ne ka murje ni ka gaya ma Allah ko mun gano wannan maganganun banza iri-iri an aure shi ma kenan amma ana mai wulakanci kafin ma auren Allah kaɗai san wulakancin da zai shiga shi sa Allah ce wa yaskharuna lazi na amanu za suna masu imani izgilanci mai addini da ɗabi'a zai zo neman aure iri ƙiri a hana shi musamman in addinin nashi da ɗabi'an nashi ya kai geji kila malamin islamiyya ne ya iya alkur'ani fes yana aiki da abin da ya karanta mutumin kirki mai girmama mutane wanda ya san kiman allah da manzan shi in ya zo neman aure sai ce wannan ƙayayyau din da abin da zai gaya muku kullum ka taba sai ce allah ya ci kullum ka taba shi to allah da annaba za a ci kware da gaske su za a bi ba cinsa ake ba su ake yi to allah sai ya kwantar ma masu imani da hankali sai ya ce wallazi na takau duk wanda suka ji tsoron allah ba su damu da abin da aka ba kafirai a duniya ba ba su damu da izgilancin da suke masu saboda su ba su da abin duniya ba sai ce fauqahum yawmal qiyama suna saman su ne ranar tashin alkiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin Allah shike azarta wanda ya so ba tare da lissafi ba Allah zai iya baki duniya don bai kaunanki kamar yadda ya ba karuna kamar yadda ya ba fir'auna har annabi musa sai da ya shaida fir'auna mai kuɗi ne fir'auna mai mulki ne ya ce rabbi kada a ateta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati duniya rabbana li yudillu an sabilik sai ce rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim ko kun gano wannan da kyau ko ashe menene kayan cin arzikin duniya da lahira shine imani kadai yasa jama'a mu ji tsoron Allah mu nemi imanin nan to fa min hadha sai mala yace to daga nan ne ya zaharu anna asbaba itharin nasu lil hayati duniya huwa tazayyunuha shine irin kayata masu duniya da aka yi da kawanta shine dalilin da yasa mutane suke fifita rayuwar duniya wa zukhrafatiha da kuma irin kayan burgewanta fi a ayunihim wanda suke gani a idanuwansu bilmal za ga mai kuɗi yana yin abubuwa na ke kecare ni wal banina za ga ya'yan masu kuɗi ga sunan fes fes wal khail da kuma motocin da suke hawa wal an'am da kuma irin gidajen gonan su ga mutum ya je ya gidan gona ya kai zaki ya kai kaza kai kaza ana zuwa da la'asar da ke ana yawo da ke kina gani barori suna gaishe kina ansa sama sama harshen da kwanki mutu ta zaki ji domin annabi ya ce kullun lahamin nabata min haramin fannara aula bihi duk abin nan tsokan da ta gini da haram wuta ita ce makomanta shi yasa ma Allah ya ce almalu wal banuna kun ga 'ya'ya da dukiya su ne zinatul hayatid duniya su ne kayan kawan duniya sai ce wal baqiyatus salihat kun ga al baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala su ne mafi alkhairin abin da dan adam zai gori saboda su ne wanzazzu su ne bin Allah su ne ambatan Allah a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata kuma ya tsara mutane ina fatan mun gano wannan da kyau to a ƙashin gaskiya jama'a waɗannan abubuwa duk ina son in nuna muku illan duniya ne da illan fifita duniya sannan sai mu zo mu ɗauko masu maikon ɗaya bayan ɗaya mu bi su neman allah maɗaukin sarki ya ce masu tukuna ko kun gano wannan da kyau ko ko allah maɗaukin sarki kawai barin su yayi ku fahimci duniyan nan suwa ke samunta kuma in sun same ta mai suke da ita za mu kawo tarihin manya-manyan bayan allah da allah ya ba su duniya suka yi aiki da duniyan irin yadda allah yake so ya yaba masu da waɗanda aka ba duniyan irin yadda suka yi amfani da duniyan da hukunci da matakin da allah ya ɗauka a kansu sau da ke hankali in ma maimakon zaki zaɓa ga shi na an nuna maki wane ne amma daga nan kuma ke je kika samu kasusuwan da muka yi na rabani da ustazan nan za ki gane ustazu in kika bi shi bi na hakika duk inda ya shiga ranar kiyama allah da kuna tare ina fata mun gane wannan da kyau shi yasa ku yi a hankali ku yi kokari ku kiyaye sai allah maɗaukin sarki ya karɓe ku hannu biyu jama'a lokaci ya kure kuma da izinin Allah za mu saurara a nan sai in Allah maɗaukin sarki ya haɗa fuskokinmu a wata lacca ta musamman da za mu zo mu dasa daga nan in Allah maɗaukin sarki ya so sai mu karasa sauran bayanan da suka rage mana fasbanaka Allahumma biyam dika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum